والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau hudu ga watan muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da sha uku ga watan ogos shekara ta dubu biyu da ashirin da daya miladiya muna cikin karatun littafin fasulul kitab fi zikiri a hamil firakil islamiyya ah, yau za mu tashi a cikin shafi na ɗari da hudu na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim shirkul murji'a wa aqwaluhum fil iman wato kungiyoyin murji'awa da kuma maganganun su dangane da imani وقد افترقت هذه الفرقة على 18 فرقة حقيقة wannan kungiya wato jabari'a murji'a hakika ta kasu kashi 70 kashi goma sha takwas kama a fadin al'allama a saksaki fi kitabi kamar yadda alama a saksaki ya fa'idantar da mu a littafinsa al-burhan shafi na talatin da uku ya yi bayanin cewa wannan ƙungiya murji'awa su ma sun kasu kashi goma sha takwas na'am sun maƙasamahun bagadadi sannan sai imamul bagadadi wal isra'ili su ma sun kasa ainihin fi kitabai ma a littattafansu akwai alfirak bain alfirak da kuma wa tafsir fi din sun kasa su ila salasati asnaf zuwa nau'i nau'i guda uku al-awwal na farko sinfun minhum qalu bil irja' fil iman wato wasu bangare daga cikin su suna da ra'ayin irja'i a wajen imani wa bil qadari ala madahib al qadariyyah al kuma suna da aqida na qadar akan mazhaba na kadariya na mutazilawa shine inkarin kaddara an gane ko su sun yi imani suna da ra'ayin irja'i dama idan an ce mutum yana da ra'ayin irja'i wato ya cira aiki daga cikin imani cewa mutum idan ya kudirce a zuciyarsa kuma ya furta da harshe ba sai ya yi aiki ba ko da mutum baya sallah baya azumi baya zakka baya aikin haji baya yin wani aiki na alkhairi Inda har akwai imani a zuciyarsa sannan kuma ya furta da harshensa to su suna ganin shi wannan mumini ne mai cikakken imani akwai masu ganin ma cewa kawai idan mutum ya furta da harshe akwai masu ganin idan mutum ya kudurce da zuciya kawai an gane to su wasu bangare daga cikin su suna da ra'ayin irjani a wajen imani amma kuma suna da ra'ayin inkari na kaddara akan mazhaba na ainihin yan kadariya daga cikin zilawa an gane ko wannan sune simfin farko Na wa نبي وصنف منهم bil irja fil iman. akwai simfi daga cikinsu da suke da ra'ayin irja'i a wajen imani wa bil jabri fil a'mal sannan kuma suna da ra'ayin jabar wajen ayyuka wajen ayyuka su ba sa inkarin kaddara su sun wuce gona da iri ma wajen tabbatar da kaddara in an ce mutum jabari shine mutumin da ya wuce gona da iri wajen tabbatar da kaddara har ya zamanto ya zare wa bawa ikon shi kun gane ko ya kai ya wuce gona da iri wajen kaddara har ya zare wa bawa iko yana nufin bawa wato bawa ba shi da wani iko in kaga bawa yayi sallah ba shi yayi sallah ba in kaga yayi azumi ba shi yayi azumi ba in kaga yayi zakka ba shi yayi zakka ba wato suna jingina abun ba shi yayi ba Allah ne haka nan idan kaga yayi wani abu na saban Allah ba shi yayi ba suna jinginawa zuwa ga ubangiji an ba an gane wannan ko to wayannan su ne ake kira jabariya masu ganin bawa ba shi da iko kawai Allah ya liƙa mishi aikin ne a jikinsa wato ana cewa bawa ya yi sallah majazan ba wai hakika ba an gane ai wa'annan sun fi kaga suna da aƙida guda biyu suna da aƙidan irjahi a wajen imani bi ma'ana sun cire aiki daga cikin imani sannan kuma suna ganin bawa ana tilasta mishi ne wajen aikin da yake yi bai ma san yana yi ba kawai an sa mai aiki ne a jikinsa amma Allah ke yin komai an fahimci wannan aiki wannan shine akan mazhaba na Jahm bin Safwan eh wannan shine mazhaba na na Jahmiya tabbatar da ainihin wato ainihin jabar wato tabbatar da kaddara har a wuce gona da iri na'am na'am mm. a su ɗan ƙadariya su suna kore ƙaddara ne su ba su yadda akwai ƙaddara ba su sun ce kawai bawa shi ke aikata aikin da da yake yi babu ruwan Allah cikin Allah ba shi da iko wajen shiryawa ko ƙasarwa bawa shi ke shiryar da kansa bawa shi ke ƙasar da kansa nan su ne ƴan ƙadariya daga cikin mutazilawa su kuma yan jabariya suka ce duk abin da bawa ya aikata ba shi ya aikata ba Allah ne an gane wannan ko in kaga bawa yayi sallah ko yayi azumi ko yayi zakka ba fa shi yayi ba kawai ana jinginawa zuwa ga Allah ne haƙiƙa wato majazan amma haƙiƙanin ana jinginawa zuwa ga bawa majazan haƙiƙanin bai yi shi Allah Hakanan duk abin da ya shafi saban Allah kaga bawa yayi kawai za a ce bawa yayi zina wa iyaz billah za a ce ya sha giya za a jingina mai ne majazan amma ba shi ke yi ba an gani? to wayannan kaga kishiyoyin can kenan eh asali na uku wa sinfu salis kharijuna an al-jabariyya wal qadariyya su sun fita daga jabariyanci da kuma qadariyanci an gani? amma su suna da aqida na irja'i su ma su ma sun yadda amma su ba yan jabariya bane su ba yan qadariya bane kenan zai iya yiwa kila suna da aqida mai kyau dangane da kaddara amma sun samu zamiya ne wajen mai wajen irja'i wajen ainihin shira aiki daga cikin imani wa qala shahristani al-imam shahristani ya ce wal murji'atu arba'atu aslaf su murji'awa nau'i hudu ne ma murji'atul khawarij akwai murji'awa na ɗan khawarij wa murji'atul qadariyya akwai murji'atul qadariyya wa murji'atul jabariyya akwai murji'atul jabariyya wal murji'atu khalisa akwai kuma murji'a khalisa su tsantsan irja'i ne amma ba su da wani aqida da ya wuce irja'i na'am al kullabiyya ga wasu kuma yan kullabiyya atba'u muhammad bin abdullahi ibn kullab su yan kullabiyya su mabiya muhammadu bin abdullahi bin kullab muhammadu bin abdullahi bin kullab na'am na'am yazumuna anna al-iman huwa at-tasdiq bil qalb su suna rayawa su wayannan mabiya muhammadu bin kullab suna rayawa cewa lalle imani shine gaskatawa da zuciya kawai wal qawlu bil lisan faqat eh ba ladin nan a cire wannan ladin kuskure ne anna al-imana huwa at-tasdiq bil qalb wal qawlu lisan fakat kawai cewa lalle imani shine gaskatawa da zuciya da kuma furtawa da harshe idan mutum ya gaskata da zuciya ya furta da harshe to wannan ya zama to mumini kamilul iman ina fata gane wannan wal amalu la yadkhulu fi musamma iman su kuma a wajen in kullabiya aiki baya shiga cikin abin da ake kira imani misalu qawlu murji'atul fuqaha kaga maganar su ko aqidan su yayi daidai da maganar murji'atul fuqaha ko su wane ne murji'atul fuqaha galiban idan an ce murji'atul fuqaha su ne yan hannafiya masu bin mazhaba na hannafiya suna takalidi da ainihin hannafiya to mafi yawa daga cikin su wato murji'atul fuqaha ne su sun yadda cewa imani shine gaskatawa da zuciya da furtawa da harshe amma kuma sun cire aiki daga cikin imani kamar yadda muka faɗa wannan shine aqidan al-imam at-tahawi ko a cikin littafinsa al-aqida a tahawiyya mun karanta inda malamai da dama daga cikin malamai na sunna sun dauki wannan littafi sun masa sharhi sun masa ta'aliki saboda littafin yana da muhimmanci sosai a wajen aqida amma wurin da malamai suke dan yin ta'akidi kai. suke dan yin bayani akan kuskuren su shine wannan wajen inda Imam Tahawi ya nuna cewa aiki baya cikin imani an gane ko malamai suka ce wannan kuskure ne wannan aqida ne na irja'i kaga kenan Imam Tahawi yana da aqida na irja'i ina ba ta gane amma za mu kira shi murshidi yana da aqida na irja'i ba za a kira shi murshidi ba la an gane wannan ko wato ana jingina abu zuwa ga mutum ne idan mutum ya kudirce wannan abin da gangan misali amma idan aka fahimci cewa wane da an nuna maka hujjoji da ya canje daga wannan ra'ayi saboda mutum ne mai neman gaskiya saboda mutum ne mai yaƙi da ainihin kafirci mai yaƙi da bid'a sai ya fada cikin irin wannan abu za a nuna cewa imamu dahawi yana da irja'i amma ba za a kira shi burjini ba kamar yadda ana cewa malam wani yana da aƙida na kaza malam wani kamar yadda ake jingina wa ainihin katada imamu katada wato malamai na aƙida suna jingina mai aƙidan ainihin inkarin ƙaddara amma ba sa kiran shi ƙadari ina ba san gane kamar yadda ake jingina wa ibn hajar al-asqalani ana jingina mai wasu al'amura na ash'ariya amma ba a kira shi ba ash'ari ba a bid'antar an shi haka nan imamun nawa. su ba dukkan mutumin da ya fada cikin ba bane dan bid'a ba dukkan mutumin da ya fada cikin kafirci bane kafiri an gane ko wani lokaci mutum yakan fada cikin kuskure babu wanda ya tsayan mai da hujja babu wanda ya kusan mai da shubha to anan wajen yana da uzuri a wajen Allah ba za a an da shi ba za a kafirta shi ba an fahimci wannan ko hmm. duk wani a da mutum ya fada babu wani malamin da ya maka bayani akan abin ko duk kafircin da mutum ya fada babu wanda ya maka bayanin kuskuren shi sai ya zama to ka mutu akan wannan ra'ayi ba a jingina wannan ra'ayi zuwa gare ka kai tsaye an fahimci wannan ayi sai ya ce wane yana da irja'i amma ba a kiran shi murji'i kun gane wani ko malaman ba sa kiran imamu hawi murji'i suna kiran shi imamun min a'immatu salaf an gane wannan ku? na'am fa'ida fa'ida abu muhammad bin abdullahi bin sa'id ibn kullab albasari. yau abu muhammad wato bin abdullahi bin sa'id bin kullab al-basri kana yulaqabu kullaban لأنه كان يجر الخصم إلى نفسه ya kasance ana mai lakabi da kullaban kamar irin kugiya ne wanda yake janyo kifi kaga ina dan aka saka kungiya a cikin ruwa in ya kama kifi kawai za a janyo kifin ne kawai waje to shi ma ibnu kullab an kira shi da wannan suna ne kamar shi kamar kungiya ne shi ya kasance yana janyo abokin husuma zuwa ga kanshi idan kuna tattaunawa da shi yana da hujjoji da bayani wanda zai janyo ka zuwa ga ra'ayinsa ka bar ra'ayin kanka an gane ko bi bayanihi wa balagat yawa yana janyo abokin husuma da bayaninsa da kuma ainihin balagan shi Allah ya bashi balaga Allah ya bashi bayani huwa qawiyul hujja shi mutum ne mai karfin hujja wa qawiyul arida mai mai karfin bijiro da magana ya iya bujiro da hujja din kasan wani lokaci mutum yana da hujja amma bai iya bujiro da shi ba ko za ga wani lokaci mutum yana da makami amma bai iya harbi da shi da kyau ba kaga mutum da bindiga amma bai kware wajen harbi ba kaga mutum da takobi iran hindu amma kuma bai iya tsara da takobin ba kamar yadda wani mawaki ke cewa inna inna suyufa ma allazina qulubuhum ka qulubihin idza taqal jama'ani ko lalle takuba suna tare da wayannan wanda zukatansu kamar zuciyar takobin ne idan jama'a suka haɗu idan ya zama to zuciyanka bai yi daidai da zuciyar takobin ba za ka yi tsara da shi ba yadda ake so ba amma takobi yana da zuciya mai kaifi to kai ma kana da zuciya mai kaifi to anan ne takobin zai yi amfani ko amma takobi yana da zuciya mai kaifi amma kai rago ne ba ba tasiri an gane wannan ko lahu Musallafa, sirraddi Alil al-mu'tazila to saboda haka shi ibnu kullab mutum ne wanda yake yajrul qasam ila nafsihi yana janyo abokan husuma zuwa kan shi bi bayanin yi wa balagaci da bayaninsa da balagansa fa huwa qawiyul hujja shi mai karfin hujja ne qawiyul arida shi mai karfin bijiro da hujjar ne lahu musannafat yana da wallafa wallafe fi raddi ala mutazila game da raddi ga mu'tazilawa na'am wa rubbama wafaqahum fi ba'd mu'taqidatih da yawa ma yakan goyi bayan mu'tazilawa yakan yi muwafaka da su a cikin wasu sashen akidunsu to tun da dai ya yi muwafaka da mutazila a cikin akidunsu shi ma za mu sashi daga cikin salafiya eh mutumin da akidan shi ya daidai da mutazila ba salafe da shi me shi hmm? ahalus sunna da ko dan bid'a dan bid'a ne ko so ibnu kullab dan bid'a ne shi aqidansa da yawa daga cikin akidunsu akwai akidu da suka yi muwafaka da akidar mutazilawa kuma kowa ya san mutazilawa yan bid'a ne su an gane ku? na'am wa qad khalafa ahlus sunna fi inkarihi qiyam al af'al al ikhtiyariyya billah eh wa qad khalafa ahlus sunna haqiqa ibn kullab ya saba ma ahlus sunna fi inkarihi qiyam al af'al al ikhtiyariyya billah dangane da inkarinsa ya yi inkarin al'af'al al'ifshiyariya billah wato ya yi inkarin tsayuwan af'alul iftiyariya idan ce af'alul iftiyariya su ne ayyukan da Allah ke aikatawa da ganin sa? misali yanzu abin da ya shafi fushi Allah yana fushi sanda ya su, yana kuma yarda sanda ya su. ko haka nan farin ciki Allah yana farin ciki sanda ya su. to irin wannan sifa wanda Allah subhanahu wata'ala yake aikata su da mashi'ansa da ikonsa to shi ake kira al-af'alul an gane wannan ko to su ahlus sunna sun tabbatar ma Allah wa'annan sifofi saboda Allah ta'ala ya tabbatar ma kansa a cikin alkur'ani manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya kowa sanin Allah ya tabbatar wa Allah wa'annan sifofi المتعلقه بمشيئته وقدرته wanda suke da alaka da mashi'an Allah da ikonsa? sa Allah yana yin su sanda yaso yana barin sanda yaso kan nuzul wal istiwa eh, kan nuzuli wal istiwa kamar sakowa saman duniya Allah yana sakowa sanda yaso an gane wannan ko sakowa irin nashi wanda ba irin na halitta ba to shi a ibnu kullab ya yi inkarin nuzul an gane ko wannan hadisin wanda ya zo mutawatir wanda eh, abin da imamun zahabi ya wallafa littafi musamman akan nuzur din nan ya tattaro duk wayannan hadisai wanda suke da alaka da sakowa Allah saman duniya yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila ila ila sama'id duniya hina yabqa sulusul laylil akhir ubangijinmu tabaraka wa ta'ala yana sakowa saman duniya sakowa irin nashi lokacin da ainihin sulutun dare na ƙarshe ke wanzuwa ke raguwa zai ce man yas'aluni amman yas'aluni fa udiyahu a gane ku wane ne zai roƙe ni in bashi wane ne zai tambaye ni in biya mai bukata wane ne zai nemi gafara na in gafarta masa an gane wannan ayi to wannan lokacin to wannan hadisin cewa Allah yana saukowa saman duniya ibnu kullab yayi tawilin sa ya fassara shi da al'amarin Allah da yake saukowa ba Allah ba al'amarin Allah da yake saukowa haka nan da istiwa'i shi ma istiwa'i yana daga cikin al'afal al-ikhtiyariya an gano wannan ai to shi ma ibnu kullab yi inkarin istiwa'i wanda da yawa daga cikin malamai na salaf sun kafirta mutumin da ce Allah subhanahu wata'ala baya saman al'arshi na fatan gano wannan manya-manyan malamai na salaf sun kafurta wanda ya ce Allah baya kan al'arshi har ma na ga wani nassi na abu hanifa da yake cewa duk mutumin da yake cewa Allah ta'ala bai daidaita kan al'arshi ba ya yi ridda an gane wa wal ityan wal maji da kuma abin da ya shafi zuwa duk dai wal maji waja'a rabbuka din nan wato ibnu kullab yayi tawilin shi da waja'a amru rabbika to da irin wannan tawili sun saba ma ainihin qur'ani sun saba ma sunna sun saba ma lugar larabci sun saba ma ainihin manhaji na salafus salih babu dalili akan shi wal kalam sannan da abin da ya shafi kalam ibnu kullab yayi inkarin kalam wannan ne ai ibnu kullab yana ganin cewa maganan Allah halitta ne sabotin da yana ganin maganan Allah halitta ne kaga ya saba ma ainihin aqida na salaf shi yana ganin Allah yana magana babu harfa babu sauti babu takadimi babu ta'khiri babu larabci babu ajamanci an gane wannan ko to kaga wannan aqida ce ta bid'a wa rida yayi inkarin yarda na yawa a wajen ibnu kullab da kuma da kuma yan asha'ira da yan maturidiya kowanne daga cikin su suna da fahimtar cewa wannan qur'anin da muke karantawa wato halitta ne an gane wannan ai suna ganin Allah ta'ala baya magana da larabci ko da ajamanci a cikin maganar Allah babu takadimi babu ta'khiri a cikin maganar Allah ba kaza ba kaza ba harfa ba sauti to qur'ani kuma kaga da larabci ne qur'ani akwai takadimi akwai ta'khiri qur'ani kuma akwai harfa akwai sauti wato kaga me suke kenan kaga kenan wannan qur'anin ba maganar Allah bane maganan Allah kalamun ne nafsi kamar yadda suka faɗa da abin da ya shafi yarda rida su ba su yarda cewa ka ce Allah ya ƙara musu yarda ba yadda muke cewa sahabbai radiyallahu anhu Allah ya yarda da su ko Allah ya ƙara musu yarda to su ‘yan kullabiya da ‘yan asha'ira su ba sa jingina ma Allah ba sa siffanta Allah da yarda can inda Allah ke cewa laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta shajara haƙiƙa Allah ya yarda da mu'minai lokacin da suka yi maka mubaya a ƙarƙashin itaciya kun gane wannan ko to su a sha'ira ya suke fasara shi suna fasara shi haƙiƙa Allah ya yi azaba haƙiƙa Allah kai ya ba da lada haƙiƙa Allah ya ba da lada ga mu'minai suna fasara yarda da ainihin as-sawab Allah ya ba da lada ga muminai lokacin da suka yi mu baya a gare ka karkashin bishiya radiyallahu anhum wa radu'an Allah ya ba su lada su kuma sun yarda da shi haka suke fasarawa ina ba ta gane wannan da kuma can inda ake cewa din nan wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihim wannan ghadiba Allahu alaihim din nan wato su kullabiya da asha'ira da maturidiya ba sa cewa Allah ya yi fushi da shi su ba su yadda Allah yana fushi ba sun ce fushi yana daga cikin kususiya na ainihin halitta fushi yana daga cikin kususiya na halitta jingina ma fushi a wajensu su kama kafirci ne ma an fahimci wannan ko saboda haka su sun yi inkarin fushi alhali Allah ta'ala ya tabbatar ma kanshi mai da fushi ah, wal farh da farin ciki sun yi inkarin farin ciki wal mahabba da soyayya sun ce Allah baya so kaga abubuwan da suka yi inkari suka yi tawili yana da yawa inna allaha yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan lalle Allah yana son wayannan wanda suke yaki fi sabilihi ta hanyar sa sahu sahu an gane wannan ko ga ayoyi da yawa da suka nuna Allah ta'ala yana so wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kaseeratan bi idhnillah wallahu ma'al sabirin ko to kaga to kaga ayoyi da yawa inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutatahhirin haka duk shi nan lalle Allah ta'ala yana son masu tuba Allah yana son masu tsarkaka ta kawo kansu kamar su a sha'a su yan kullabiya sun yi inkarin mahabba sun yi inkarin karaha walakin kariha Allahum bi atahu fasabbadahu su sun yi inkarin shi alhali kuma Allah ya tabbatar maka shi da haka na'am wa za'ama anna hadhihi sifat kullaha muntafiyatun 'an sai ya raya cewa lalle wayannan sifofi kullaha dukkan su gaba daya sun kori ga Allah yace duk wayannan sifofi wanda ga su karara a cikin alqur'ani ga su karara cikin hadisi sai ce wa'annan sifofi sun kori ga Allah subhanahu wata'ala li annaha min lawazim al-ajsam domin suna daga cikin lawazim na jiki wai duk wa'annan siffa gaba ɗaya duk wanda aka siffanta da su kamar an jingina mai jiki ne in ji ƴan kullabiya wa iyaz billah fa innahu la yu'qalu an-nuzul wal istiwa illa li jismin murakkab suka ce lalle ba a hankaltar sauka da kuma daidaituwa wai sai ga jiki wanda yake murakkab sai jiki murakkabun min a'za a gane sai jiki wanda yake mai hauhawa daga fuska da hannu da kafa da kaza da kaza an ji su ba amma wane ne ya kawo wannan ka'ida a ina aka samu cewa dole ne kafin a ce abu ya sauka ko kafin a ce an daidaita dole sai abin ya zama jiki wanda yake murakkab a ina aka samu wannan ka'ida والله سبحانه منزه عن هذه اللوازم فيلزم تنزيه فيلزم تنزيهه عن الملزوم فجسول هكا ينا لزمتا أدرك شيء الله دقدك أبو أبو لزمتا ونا يجسو أم ما تريديا أم كلابيا ومن مقالاته أيضا قوله هذه حادثة لا تقوم إلا بجسم مركب ce wanda yake yi lalle wa'annan abubuwan da suka fararin abubuwan nan irin annuzul da istiwa'i da kuma irin su maji da kalam ba sa tsayuwa sai ga jiki wanda yake murakkab wa kadhalika kana yaqul ya kasance kuma yana cewa ar-ridha wal ghadab wato yarda da fushi wal farh wal mahabba da farin ciki da soyayya wama ila zalika min abin da ya kama da wannan min sifatil ajsa wai suna daga cikin sifofi ne na jiki wa mimma yusahajanu min ko suna daga cikin abin da ake kyama daga gare su wa yastahzaru qawluhu kuma ko wa mimma yustahjanu minhu wa yustahzaru qawluhu daga cikin abin da ake kyama daga cikin abin da ake munanawa kuma ake kyaman fadin shi shine qawluhu fadin sa لا يقبل في الشاهد كذب illa liyanu دم القلب wai ba a ga hakika ba a hankaltan fushi sai ta farfasan jinin zuciya wai in an ce har mutum ya yi fushi ana nufin jinin zuciyarsa ya ta farfasa ne da talabar intiqam saboda neman daukan fansa neman ramuwa ga abin da aka yi masa idan mutum an masa wani abu yana so ya dauki mataki an gane ko sai ya zama sai ainihin jinin zuciyarsa sai ya ringa tafarfasa wai wannan tafarfasa shi ke kawo fushi shi ne ma'anin fushi kenan dole ne in dai har an yarda Allah yana fushi to an yarda Allah yana da zuciya ko zuciya na da jini in ji shi kafin wannan magana ya munana to kasancewar dan adam idan ya yi fushi jinin zuciyar shi yana tafarfasa to sai kuma ka haɗa dan adam da Allah wannan siffar dan adam ne ba ba siffan Allah bane misali ko kasancewan dan adam yana gajiya kuma ya kwanta ya huta to shi Allah yana gajiya ne Allah baya gajiya ko ba ka ba to ka dan adam ba za ka taba hada Allah ta'ala da dan adam ba duk wani siffa wanda dan adam ya siffanci da shi wanda shi dan adam ta bangaren shi na kasu ne idan Allah ya siffanci da shi ta bangaren shi kamala ne shi an gane ko wala ka misali aure aure ta bangaren dan adam kamala ne amma ta Allah na kasu ne ko ba ka bane cin abinci ta ɓangaren ɗan adam kamala ne ta ɓangaren Allah kuma na kasu ne idan ka ce ɗan adam baya cin abinci ka ka na kasa shi sa ɗan adam da zaran ya ga kwana biyu baya jin yunwa da gudu za wajen zashi wajen likita haka ne ko haka nan dan adam in baya yin bayan gida baya yin fitsari ɗan adam zai ce ba shi da lafiya zai je ga likita kaga idan ka jingina ma Allah wannan kayi ridda haka dai ko akwai abubuwa da yawa kamala ne ga dan adam amma ga Allah na kasu ne so haka ba a kamanta Allah subhanahu wata'ala da halitta kasancewar dan adam in yayi fushi zuciyar shi na tafarfasa to kuma Allah subhanahu wata'ala akwai inda Allah ya jingina ma kanshi zuciya akwai inda Allah ya jingina ma kanshi jini la shi dai Allah ta'ala ya jingina ma kansa fushi yaya Allah yake fushi Allahu a'lam shi ya barwa kansa sani na'am wala yuqalu nuzul illa bil intiqal kuma yana cewa ba a hankaltar sauka sai da ainihin ciruwa daga wani waje zuwa wani waje wal intiqal yaqtadi tafriga hayyiz wa shughl akhar eh wai intiqal wato cirantuwa yana hukunta kai tafrijin wani wani waje sannan ka shagaltu zuwa wani waje idan an ce mutum ya yi intikali ya tashi daga nan ya koma nan kaga ya bar nan wajen ya zo ya shagaltar da wani waje an gane wannan ko to wai shi in an ce Allah yana sauka to shi ma haka abin yake an gane kuskuren da su wayannan bayan Allah suka yi tunanin duk abin da dan adam yayi in aka kamanta Allah da shi to daidai ce da dan adam yanzu idan an ce Allah yana ci, dan adam yana ci, suka ce to irin yadda ɗan adam ke ji dole haka Allah ke ji in an ce ɗan adam yana magana Allah yana magana sai ka ce dole ne yadda ɗan adam ke magana haka Allah ke yi in an ce ɗan adam yana gani Allah yana gani sai ka ce dole ne yadda ɗan adam ke gani haka Allah ke yi la kamar yadda akwai bambanci Allah shi shine mai halittar halitta shi ɗan adam kuma halitta ne kaga ba daidai suke ba haka nan sifofinsa sifofin Allah kwata-kwata ba a kamanta su da dan halitta an gane wannan ko na'am falau kana yanzil lam yabqa fawqa al'arshi rabbun wai da ya kasance Allah yana sakowa da babu wani ubangiji da zai wanzu a saman al'arshi inji shi ibn kullab wala yuqalu fi shahid irada sannan ba za a iya hankaltar irada ba wato ga haƙiƙa illa mailul qalb ila jalabi ma yahtaju ilai face karkatar zuciya zuwa ga janyo abin da yake bukata zuwa gare shi kuma karkatar zuciya zuwa ga janyo abin da zai amfane shi wa yaftajiru fihi da kuma janyo abin da yake bukata an gane kaman kenan in ka ce Allah yana da irada yanzu ibn kullab to kenan kaman shi irada shi ne karkatar zuciya zuwa ga janyo abin da mutum ke bukata kaga anan wajen kenan an jingina wa Allah bukata kenan in ji shi an gane wannan ko shi Allah ta'ala kuma ya gaya mana shi ba mai bukata ba, bai bukatan komai a wajen kowa shi Allah bai irada ne irada irin tashi ba irada irin bayi ba su dama bayi gaba ɗaya rayuwarsu mabukata ne su shi kuma Allah gabaki dai shi ba mabukaci bane ta kowane bangare an gane ko wa dabki ma ya duru da kuma karkatar zuciya ne zuwa ga tunkuɗe abin da zai cutar da shi wallahu subhanahu wata'ala ma asbara an nafsihi shi kuma Allah kamar yadda ya ba da labarin kanshi fil al-muqaddasa mai tsarki fi hadithil ilahi al-qudusi a cikin hadisin shi al-qudusi yace ya ibadi inni innakum tablughu naf'i fatanfa'uni lalle ku ba ku kai matsayin amfanar da ni ba balle ku amfane ni walan tablughu durri fatazurruni sannan ba ku kai matsayin cutar da ni ba balle ku cutar balle ku cuce ni balle ku cutar da ni an gane ko na'am qala abu firdaus fa qawluhu la yuqal fi shahid kadhabun shi wanda ya ba a hankalta ga ba a hankaltan fushi face ta farfasan zuciya ta zuciya domin neman ɗaukan mataki wala nuzul illa nuzul al kuma wai ba a hankaltan sauka sai sauka na ainihin intiqali ciruwa daga wani hali zuwa wani hali alladhi yaqtadi tafriga hayyiz wa shughl akhar wanda yake hukunta mutum ya wofintar da wani wani wani wani matattara ya shagaltu da wani lam yabqa fawqa al'arshi rabbun to wai wai kenan to da haka kenan wani ubangiji ba zai wanzu a saman al'arshi ba subhanallah fa kalamu hadha yaktadi anna kulla sabata lil 'abdi min sifatin wato magana ibnu kullab anan wajen yana hukunta lalle duk abin da ya tabbata ga bawa na sifofi muwafiqun wa mumathilun lima sabata lillah wato yayi muwafaka yayi daidai yayi kankan kan ga abin da ya tabbata ga Allah haka abin yake in an ce in an ce Allah in an ce bawa yana ci sai aka ce Allah yana ci shin iri ɗaya ne in an ce bawa yana gani Allah yana gani shin iri ɗaya ne in an ce Allah yana da ilimi bawa yana da ilimi iri ɗaya ne in an ce Allah yana da hikima bawa yana da hikima iri ɗaya ba iri ɗaya bane ba a kamanta Allah subhanahu wata'ala da halittarsa ina fatan gane wannan ai kamanta Allah da halitta kafirci ne saboda Allah ta'ala da kanshi ya gaya mana dama laisa ka mislihi shay'un babu wani abu misalin Allah subhanahu wata'ala ashe kenan siffofin Allah ba daidai suke da siffofin bawa ba idan siffofin bawa sifofi ne na nakasu to shi Allah ta'ala siffofin shi na kamala ne shi na'am ولم يكن له اي نعم ولم يكن له كفوا احد فغضب الله الله ان يكون مثل غضب العبد Allah ba makawa ya kasance misalin kushin bawa kenan muka dauki ra'ayinsa in an ce Allah ya yi fushi to dole ya zama to irin na bawa shin waye faɗa haka bayan Allah ta'ala wanda ya tabbatar kan shi da fushi ne kuma yace laysa kamithlihi shay'un ashe kenan fushin Allah ba irin fushin bawa bane maganan Allah ba irin maganan bawa bane daidaituwan Allah ba irin na bawa bane misali wa nuzulullahi kadhalika la yukhalifu nuzul al-abd fi shay haka nan saukan Allah shi ma zalika. wai baya saba ma saukan bawa a cikin komai inji ibnu kullab kawai saukan bawa irin saukan Allah irin na bawa ne ba bambanci wa iyaz billah fa yalzamu an yakuna zatul bari to kenan yana nizimta. ya zama to zatin ubangiji wa ubu wa basaruhu eh, ya kasance sa da jinsa da ganinsa wa iradatu da sa da sa da rayuwarsa ma ila zalika da abin da ya kama da wannan to kenan dole ya zama yayi kankan kan yayi daidai da na mahaluki hum la yaquluna bidhalik su ba su da wannan ra'ayi su yan yan kullabiya ba su da ra'ayin yan kullabiya sun yarda da ci da gani da magana da rayuwa sun yarda Allah rayayye ne Allah yana ci Allah yana gani Allah yana kaza ina fatan gane wannan to amma an ka ce musu to ai idan ka ce Allah yana ci to dole ne ya zama to yana da wayar bila ka jingina masa kunne kenan irin na halitta sai ce subhanallah ai Allah ta'ala jin sa ba irin na halitta bane haka ke cewa in ka ce musu kuma za su gaya ma Allah yana gani in ka ce musu kuma ka ɗauki ka'idan ku kun ce duk wani siffa wanda bawa ke da shi in an jingina ma Allah to ya zama to an nakasa Allah domin shi wannan siffa ganin bawa shi bawa ganin shi akwai nakasu to zai zama to shi ma ganin Allah shi ma akwai nakasu sai suka ce a'a Allah yana gani gani wanda ba irin na halitta ba to in haka ne kuwa sai mu ce to shi ma Allah ya daidaita daidaituwa ba irin na halitta ba Allah ta'ala yana fushi fushi ba irin na halitta ba an mun yi amfani da ka'idar da suka gina su da kansu sun yadda Allah yana ci kamar yadda muka ci sun yadda Allah yana gani sun yadda Allah rayayye ne amma kuma in ka ce musu ai tunda kun ce Allah rayayye kenan Allah zai mutu kenan sai subhanallah ai Allah rayuwarsa ba irin na halitta bane rayuwarsa to ai tunda kun ce Allah yana ji to ya nuna kenan cewa Allah ta'ala yana da kunne shi za su subhanallah ba mu ce haka ba ai Allah rayuwansa ba irin na halitta ba ne Allah ainihin jinsa ba irin na halitta ba ne sai to me yasa ba za ku yi amfani da wannan ka'ida ga sauran siffofi ba ku ce shi ma Allah daidaituwan Allah ba irin na halitta ba ne fushin Allah ba irin na halitta ba ne yardan Allah ba irin na halitta ba ne daukan Allah saman duniya ba irin na halitta ba ne me yasa ba ku yi haka ba shi kuma na'am bal yarduna bi shiddatin ala man qala sam'una ka sam'illah kai suna yin raddi da tsanani suna yin raddi mai tsanani ga wanda ya ce jinmu kamar jin Allah ne wa na ka basarillah da mutumin da ya ce ganinsa kamar ganin Allah ne suna mai raddi mai zafi wa hayatuna ka hayatillah da wanda ya ce rayuwarmu kamar na Allah ne wa qudratuna ka qudratillah da wanda ya ce ikonmu kamar na Allah ne ba sa sassauci suna mai raddi mai karfi fa idan akhadna bi muqaddimatihim naqul to idan muka yi riko da muqaddimat su sai mu ce as-sam'u la yuqal fi shahid illa bi dukhuli sautin fi istimar sai to muka dusa idan ku ji ba a hankalta shiga hakika face da shigan sauti a cikin ramin kunne ko ba ka ba ah. shi ji dan adam ko dabba in an ce ya ji kaza ai wani sauti ne ya shiga mai ya shiga ramin kunnensa to saboda haka baya halatta a jingina wannan zuwa ga Allah kuma sai a ce haka ah. sai muka dauki irin kahirin su za mu ce kenan baya halatta a ce Allah yana ci. saboda idan an ce Allah yana ci, ai ba a hankaltarsa sai ga shigan sauti cikin ramin kunne wa zalika la yakunu illa fi ajwafin kuma wannan baya kasancewa sai abin da yake mai falfali abin da yake mai rami wallahu ahad samad ahad samad munazzahun an nis shi Allah ta'ala kuma makadaici ne samad ne shi shi abin fara ne wajen biyan bukata munazzahun an mislin Allah ya tsarkaka daga misali an gano wani ko bal wa kadhalika al-basar wal kalam haka nan shi ma magana shi ma gani da magana la yuqalu illa illa bi dukhuli sautin fi istima' ko shi kalam ba a hankaltar shi face da shigan mai sauti a ramin kunne wa zalika la yakunu illa fi ajwafin wallahu shi mu wannan baya kasancewa face abu mai rami wallahu subhanahu ahad samadin munazzahun Allah maka da shi ne abin da wajen biyan bukata ya tsarkaka daga wannan kultu sai na ce kullu hadhihi almuqaddimat min lawazim almakhluqat duk wayannan muqaddimat nan suna daga cikin lawazim na halittu wallahu subhanahu laisa ta'ala laysa kamithlihi Allah ta'ala babu wani abu sani wa huwa as-sami'ul basir Allah mai ji ne mai gani fa nuzuluhu wa istiwa'uhu kaga saukan Allah da kuma daidaituwan Allah wa hubbuhu wa ghadabuhu wa ridahu da san Allah Allah a ce Allah yana son wani wa gaishin Allah da yardan Allah wa gairi zalika wani wannan nuzbitu ala haqiqatiha Allah muna tabbatar da shi mu ahlus sunna muna tabbatar da shi akan hakikanin sa wanda ya dace da zatin Allah da kuma ikon sa Allah yana daidaituwa irin nashi wanda ba irin na halitta ba Allah yana so irin nashi Allah yana fushi irin nashi haka ahlus sunna suke cewa ba ma cewa Allah yana fushi irin na halitta wanda ce Allah yana fushi irin na halitta yayi ridda dan ya jingina ma Allah ta'ala siffofi na halitta amma nan mun jingina ma Allah siffan da ya siffanta kanshi da shi ne a cikin Kur'ani, manzan Allah ya tabbatar mai a cikin hadisin sallallahu alaihi wa sallam wa qad khalafa ibn kullab ahli sunna fi qawlihi hakika ibn kullab ya saba ma ahli sunna a cikin cewansa anna kalam Allah jalla wa ala ma'ana wahid cewa lalle maganan Allah mai gima da baka wai ma'ana ne guda ɗaya ƙa'imin bi zaki a gane maganan Allah baya fitowa a ce a ji maganan Allah Allah yana magana da harfa da sauti kawai magana ne a dunkule kawai magana wani abu ne ma'anawi ba wai hakiki ba wani abu ne ma'anawi kamar yadda imani yake in an ce wani yana da imani ai mutum baya ganin imani sai dai mutum ya ga alaman shi to shi ma maganan Allah kamar imani yake wani abu ne ma'anawi an ga labi sautin wala harfin eh, yana tsaye ga zafin Allah babu sauti a ciki Allah baya magana da sauti ghairu muta'alliq Allah baya magana da harfi ghairu muta'alliqin bi mashi'ati kuma Allah baya magana da mashi'ansa magana Allah baya ta'alluqi da mashi'ansa ka san su ahli sunna sun ce Allah magana Allah yana ta'alluqi ne da mashi'a sanda Allah ya ga daman yin magana sai yi magana in bai so yin magana ba ba zai yi ba an gane wannan ko farko sun ce maganan Allah sun ce Allahu ta'ala lam yazal mutakalliman Allah bai gushe ba cikin magana kawai ka gane ko ba lokacin da za a ce Allah baya magana amma nassun Qur'ani da hadisi ya nuna Allah yakan magana ne lokacin da ya so ya yi magana yakan bar magana san da ya so ya bar magana fal Qur'an inda hu hikaya an kalamillah al Qur'ani a wajen Ibn Kullab hikaya ne game da maganan Allah a gane ibn kula bai yadda cewa wannan qur'anin haka Allah ya saukar da shi ba kawai hikaya ne in an ce hikaya kamar abin da ya shafi kafet yanzu kafet idan ina karatu yanzu ba kafet na dauka ba ko waya na ɗauka karatu na ko to yanzu su a wajensu in aka sa karatu na ba za a ce ya haya a salafi yana karatu ba sai dai a ce waya yana karatu ina ba san gane wannan duk da cewa ba an san karatu na ne a cikin wannan waya sai a ce waya yana karatu saboda haka idan ka zaki karatun da ke cikin waya ko ka wulaƙanta ko ka yi izgili da wannan ba ka yi izgili da maganar Allah ba ne ka yi izgili ne da hikayen maganar Allah ku fahimci lazumin magana yau idan mutum ya zaki ya ce wannan kasar ɗin abin da ke cikin shi ya zaka sai kai ahlu sunna kace to ai wanda ka zagi alqur'ani ai ban fa wannan ba shi da qur'ani ba qur'ani kalamun nasiri yana tare da Allah qur'ani baya fita dan Allah baya magana da sauti ko harafi ko larabci ko kaza wannan kuma larabci ne ai ba haka Allah yake magana ba saboda haka wannan wannan hikaya ce na maganar Allah an gane wannan ko ya wulaɗanta hikaya yawa ya wulakanta kace da ya wulakanta hikaya shi ibnu ibnu kullab ya ɗauki qur'ani hikaya ne kamar yadda idan mutum na karatu karatu waya na ɗaukan wannan karatu kaset na ɗaukan wannan karatu ko ba ka ba to wai idan aka danna wannan kaset ɗin wa za a ce yana karatu waya za a ce eh za a ce za a ce Allah sarki ga karatun Sheikh Jafar Allah sarki ga karatun Sheikh Wani ga karatun malamin Gubi ko kai zai na ce na ji awon gumi ya faɗa ɗarzin a karatun da ya yi a cikin wani a cikin rediyo haka ne ko an tabbatar malam ne ya yi wannan karatun an gani wani mawaƙi da ke cewa an ce duba haram take banda na babba na kofan gabas wa ake cewa ya faɗi wannan shata ana cewa wannan maganar shata ne idan kuma aka ji ifa na bikimin zikirai habibin wa manzili bisikdin liwa bayanar da huli fahaumali fatudiha fal migrasa lam ya'fu bi ma nasajatha min janubin wa shamali ana cewa magana waye ana cewa magana imrul qais an gane ko haka larabawa suka sani amma shi ibnu kullab da yazo sai ce kada ka ce magana imrul qais magana imrul qais yana tare da imrul qais wannan kayan magana imrul qais ne an gane ko saboda haka idan mutum ya zaki alqur'ani ko ya taka za a ce wane ya taka hikaya ta maganar Allah ba wai ya taka maganar Allah ba su kuma asha'ira sun bambanta da 'yan kullabiya a asha'ira sun ce shi ƙul'anin da muke karantawa ibara ne na maganar Allah bi ma'ana fassara ne na maganar Allah su sun ce fassara ne wato ma'ana mala'ika jibril ne ya fassara da larabci a lokacin da Allah yake magana da annabi Musa kasancewa Allah baya magana da wani yare sai mala'ika ya fassara ma annabi Musa da ainihin yaren bari Isra'il ko kuma Allah ya halicci wannan magana din sai ya ajiye Allah abinda Allah yake so ya faɗa sai Allah ya halicce shi sai ya ajiye a cikin dutse sai dutsen ya bude sai dutsen yana magana ya Musa inni ana rabbuka fakla ana alai. saka wannan ƙur'ani kamar yadda malam Abokan Gumi Allah ya ji kansa ya fassara ƙur'ani da Hausa haka nan wannan ƙur'ani da muke gani mala'ika ne fasara da larabci ina ba inda da ashira in ji bayan al-ash'ira kenan sharaɗin cewa sai an yi alwala za a karanta shi ga masu cewa ai saboda maganar Allah ne ai alwala yaya eh kaga ba haka bane ko duk wani maganar da ake faɗa na maganar tsarki da sauransu tunda dai ba maganar Allah bane to duk bai shafe shi ba an fahimci wannan ai saboda haka wannan shine mazhaba na asha'ira cewa wannan qur'ani da muke karantawa fassara ne na magana Allah ba magana Allah bane su wane ne suka dauki qur'ani haka Allah ya saukar da shi da harkofinta da komai da yaran larabcin haka Allah ya saukar da shi su ne ahli sunna an gani su ne suka san darajar alqur'ani kuma suka ba qur'ani haƙƙin da Allah ta'ala ya bashi wa hadha alqawl min baqaya ba'd al-i'tizar wannan magana na ibnu kullab yana daga cikin burbushin maganganun mutazilawa wa hadhihi al-afkar wajadat wajadat adanan saghiya wa'iya wayannan fikirori sun samu kunnuwa masu sauraro kunnuwa masu kiyayewa wa atba'an amanu biha sun samu mabiya da suka yi imani da shi mutane da yawa a duniya sun yi imani da wannan fikira na ibn kullab wa da'u ilaiha min talamidihi kuma sun yi kira zuwa ga irin wannan fikira daga cikin ɗalibansa minhum al-haris al-muhasibi daga cikin su akwai al-haris al-muhasibi kuna yawan jin labarin sa wa wanda wannan bawon Allah ya rayu zamanin Imam Ahmad bin Hanbal babban malami ne amma yana daga cikin mabiya Ibn Kullab da abul abbas al-qalalisi wa kana da'awatuhu nashqa bi bilad khurasan ya kasance wayannan bayan Allah da'awansu mai nishadi ne suna yin da'awa cikin nishaɗi a garuruwan kurasan, sun samu amsuwa sun samu mabiya da suka amshi da'awansu a can garuruwan kurasan. bilad kurasan to kaga duk irin wayannan abubuwa suna daga cikin amfanin karatun littattafan firak idan mutum ya karanci firak zai shata layi tsakanin shi da yan bidiya zai gane ga aƙidun ahlus sunna yan salafiya? ga aqidun asha'ira ga aqidun mu'tazilawa ga aqidun yan jabariya ga aqidun murji'awa da kaza to ka karatun kira karatu ne na ainihin tamyizi wanda ke sanyawa ka bambanta ahlus sunna daga dan bid'a shi ya sanya karatun firak yana da matukar muhimmanci an gane ko Allah ta'ala yana cewa a cikin alkur'ani wa kazalika nufassilu ayati wa litastabina sabilal mujrimin haka muke raba ayoyi daki-daki domin hanyoyin mujirmai su bayyana kan idan mutum ya karanci firak zai gane hanyoyin ahalus sunna da hanyoyin mujirmai an gane wannan ko amma idan mutum bai karanci firak ba zai zama to ba zai iya bambanta su wane ne yan salafiya ba su wane ne yan bid'a an gane wani lokaci ma zai iya cakuɗa akidu daban-daban kaga shi kadai yana da aƙidan shi'a yana da aqidar sufayi yana da aqidar khawarij yana da aqidar murji'a yana da aqidar asha'ira shi kare ina ba san gane wannan to amma in kana so ya zama to aqidan ka ya zama tatacce ka karanci firar domin ka shata layi wai su ahlus sunna menene aqidan su sai gashi nan ahlus sunna aqidan su kaza da kaza ka san aqidan ka su kuma sauran mutane fa ga aqidan su kaga sai ka san duk mutumin da ya kira zuwa ga wannan aqida ba ahlus sunna bane misali kama a ce ma ahalus sunna sun ce alqur'ani maganan Allah ne kuma maganan Allah ba halitta ba ne. to sai ka ji wani malami ya ce maganan Allah halitta ne kaga wannan maganan wannan mutumin kenan zaka ce yana wakiltar ahalus sunna ko yana wakiltar yan bid'a yana wakiltar yan bid'a ashe kenan karatun kira yana da matsar muhimmanci Allah ta'ala shi taimake mu Eh, دراسة الفرق شيخنا إنسان يعتدي إلى مفهوم قولي عليه الصلاة والسلام افترق وستفترق أمتي أمتي على ثلاث وسبعين فرقة با كلها في النار aljanna annabi ya ce da sannan al'umma ta za ta kashi 73 duka suna cikin wuta ko sai dai guda daya to ya za a yi mutum ya bambanta guda daya daga wanda ba daga sauran kaga ta hanyar karatu kira, za ka iya gane ga guda daya wanda yake dan aljanna ga sauran da yake yan wuta ne gaba daya an gane wannan ko Allah ta'ala shi taimake mu eh na'am Allah yana mai na'am eh sunan da kawai yanzu daya kada baka taba tunanin alakar tashi da na Allah malaman tauhidi suna cewa kullu sifati kamali falillahi ta'ala a'laha duk wani sifa na kamala to Allah ta'ala yana da a'ala wala hul masalul a'ala Allah yana da almasalul a'ala sifa mafi daukaka bai yiwuwa kamar yadda ka san ba a ba a kamanta sama da kasa haka nan ba a kamanta siffan Allah da siffan bawa insha Allah na'am kenan wa alaikum salam na'am da baba impossible ko da baba impossible da wasu malaman Kano da wasu masu rubiya ba zan malaman Kano ba dan malaman Kano babu wanda ya bada amsa har yanzu shi baba impossible dai yake cewa masu rubiya shi gaskiya wannan rubiya da ake a wannan zamanin wanda aljani ke magana a muryan da muryan wata mace ko kaza shi yana ganin shi bai da babu kanci an gane shi kuma baba impossible din nan shi ne shugaban wajen bangaren harkokin addini shi ne kamar shi ne hukuma ta zaɓa a matsayin shugaba to kuma ya faɗi wannan magana su goma masu rubiya sun ce a samu lokaci da shi da su a zo a yi munazara an gani shi kuma ya ƙara maimaitawa yana nan akan bakan shi wannan rubiya ɗin bokanci su wasu ce ba bokanci ba ne to shi ne tattaunawa da ake yi ko ba ka wani na'am ah, akwai rukuya mana saboda ba bayan musul ya faɗa <laughs> rukuya akwai mana tun zamanin manzan Allah ake rukuya ai rukuya shine mara lafiya an bashi da lafiya ka bishi addu'a dan ya warke shine rukuya eh eh to idan har kai karatu aljari yi magana me zai buka eh kai karatu kai ko sai aljari yi magana to kayi laifi kike hmm akwai aljari a jikin dan adam da kai karatu da aljani ya sha wahala sai aljani yi magana me ne laifinka mai wani bokanci kai a wajen wani zafi kai karatun qur'ani kawai kai ba ka karanta addu'o'i da suka inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam da kai sai aljani ya yi magana kuma ya ce zan fita kuma aljani ya fita me ya mai da shi bokanci eh? kuma zamanin magabatanmu ai imamu ahmad ya ce ya ainihin aljani fita ya kai makiyin Allah fita wa manzo Allah shi ma kanshi ya ce fita ya kai makiyin Allah ni manzo Allah ne ai manzo Allah zamanin shi ma ya fitar da iska ina fatan gane wannan kuma shi abin da ya shafi rukuya ba a cewa sai ya zama daidai da yadda aka yi a zamanin manzan Allah shi rukuya wato babin shi kamar ishtihadi ne annabi ya ce la ba asa bi ruka ma lam ko fi shirk babu laifi ga rukuya matsar babu shirka a ciki haka annabi ya ce manzan Allah ya ce a a'ridu alayya rukakun, ko igiridu alayya rukakun. ku bijiro mun da rukuyan kun gani fa innahu la ba asa bi ruka ma lam ko fi shirk domin lallai babu laifi ga rukuya in babu shirka in dai mutum yana rukuya yana karanta qur'ani yana karanta addu'o'i masu kyau sai aljini yayi magana cewa zai fita kace ya fita babu laifi in dai ba shirka kai ba amma idan mutum shirka yayi yana bautan aljanu ko yana kiran wasu iskokai dan ya fitar da iskokai da wasu iskokan ko yana amfani da wani tsafi ko abin da ya kama da wannan to dama ai akwai rukuya na tsafi shine kiran sunan iskokai akwai rukuya kuma na sunna shine karanta qur'ani da hadisi da addu'o'i masu kyau annabi ya shi babu laifi kai rukuya dan babu shirka a ciki hmm shine wa alaikum assalam na eh zuwa yau nan eh bisa kawai ayat wa shu'ara mawaka ayin tana magana san shu'ara ne ba kan jinniyun ba ba kan aljanu ba Allah ba yana magana kan jihar ba ne yana magana kan shu'ara ba bai da alaƙa da wannan magana da na dole sai an yi wannan gaskiya sai an yi tamyiz a nuna wa mutane menene bokanci a nuna wa mutane meye rubuya na shari'a saboda ina ganin bin ba lokacin da yake raye lokacin a da can ba a yin ba a rubuya a makka ko madina ba a yi irin wannan rubuya na aljannu lokacin da aka fara yi sai aka aka gaya wa bin ba cewa ba ga wasu wasu samari kuma ahlus sunna suna yin rubuya suna da awon suna fitar da aljani daga cikin mara lafiya to bin ba bai yi gaggawan karyatawa ba da yake malami ne shi sai ce to masu rubiya su zo masu rubiya suka zo aka tara manyan malamai aka ce su yi rubiya a gaban malamai a gani mara lafiya aka zo da mara lafiya a gaban malamai aka yi rubiya suka gani yi ba su to inda wannan shi ne rubiya shi na ganin babu laifi an yi karatun Kur'ani an ka fitar da Aljani daga cikin mutunci shi babu laifi a cikin wannan wasu abubuwa da yake na gyare-gyare bai ba su yi musu gyare-gyare in za a yi rukuya ga mace a dinga sanya mata hijabi ka ta yi tsaraici kaza kaza kaza a kiyaye kaza kaza keɓanta da keɓanta shi mai rukuya ga mace domin shedan yana iya tasiri a garin irin da yawan nabuwa shi da gyare-gyaren da aka yi amma babu wani malami na sunna an samu malamai irin akalaniyin din nan masu inkarin rukuya amma malamin sunna wanda yake karatun qur'ani da hadisi zai zo ne ya ce zo ka yi a gabana in kai ya duba ya gari ya ga abin da kai babu wani shirka babu bid'a babu haramci zai ce kawai ci gaba da kayanka an gane za ga masu rukuyan ma ayoyin da wannan ya karantar aljani ya fita ba shi wacce zai karanta ba kowanne yana yi gurgurin ishtihadin shi ne wani yana cin karatu in ya jarraba wata aya sai ga aya kawai ta yi tasiri sai ya rubuta shi kenan kawai ya samu wani sirri wanda kai kuma baka karanta wannan aya ba baka san da wannan ba shi yasa masu rukuyan ku suke da dabaru daban-daban akwai mai rubiyan da naga ya rubuta kawai wani abu ya rubuta akan ya rubuta wani wani aya akan aljini wannan aya da ya rubuta yake to wallahi bayan da aljini ya gudu na akan mara lafiya ya rubuta akan mara lafiya abuwan ya rubuta wani wani aya akai shikenan wato yana so ya yi bulala ga aljanin to amma aljanin zai iya guduwa ya zuke in ya zuke za a bugi mara lafiya to sai suka samu shi a sabuwar dabara wanda za su rubuta wani abu sai suka gane inda alzini su rubuta wani abu daidai inda suke ganin yake sai su rike shi kama an taure shi ne da igiya sai a ta dukan shi har sai ya galabaita daga baya da zaran an goge wannan aya zai fita ne a guje ina ba samu duk wannan yana daga cikin kwarewa yau da gobe yau da gobe mutum ya saba yi zai samu dabaru daban-daban za ka wani kawai zai kama yatsa shi yatsa nan kawai ya kama yatsa guda biyu ya rike ya kama inda aljani yake zai ka aljani na iyo a gani duk wannan baiwa ne in dai babu shirka mutum bai yi wani tsafi ba bai kira sunan aljani ba bai yi wani abu wanda yake na kaucewa hanya ba babu laifi an gani to shine subhanaka allahumma wa bihamdika na eh to ما لا أول ذي لم ذي لم يعني يوم كان جالي التفسير أما أتقي شيء إنه من صوي تفو بسم الله في إيه، تكتشم بياني سنة في آه، في جماعة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان إلى مدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar da malai ce a takaita dangane abin da shafi ayin tafsiri gaskiyar magana yawa muna yawa Allah subhanahu ta'ala godiya da ya bamu taimakonsa da gudunmawarsa har ya zama cewa tasirin da ya gabata an yi shi ba tare da an shiga wani hali ba ko wani damuwa na yadda za a gudanar da shi wannan taimakon Allah ne subhanahu ta'ala sannan kuma da kishin yan uwa da suka bayar wajen tafiyar tafsirin Allah subhanahu ta'ala. ya duba zuciyarmu kuma Allah ya karfafe mu a tafsiri ya gabata da aka lura ba a magana tafsiri ba tun daga bayan tafsir har sai yanzu da zamu magana akai wanda an dan ba mutane sararawa ne dan hutu haka da akwai hidimomi da aka yi na sallah ga hidimomi na babbar sallah da aka yi insha Allah ta'ala da zarar an dawo karatu na wannan lokaci na bayan sallah wannan babbar sallah insha Allah za mu dasa neman taimako na ainihin tafsiri ga shi Allah ka tare mun dawo insha Allah da taimakon zai fara tafiya a wannan lokaci insha Allah ta'ala mu abin da muke neman haɗin kai ga yan uwa mun san cewa malam shi kaɗai ba zai gudanar da wannan tafsirin ba shi kaɗai. shi Allah subhanahu ta'ala ya ba shi baiwa ta ilimi mu kuma za mu karfafe shi ne da ainihin mu da lokacin mu domin duk a samu isar da wannan sakon to duka amfanuwar da ladan muna nema ne a wurin Allah subhanahu wata'ala ko ba san inda zamu dacewa kuma dacewar Allah tana da yawa tana iya yiwa a wannan taimakon da muke bawa shine Allah zai duba ya mana rahama ya sanya mu a cikin rahamarsa domin duk fatan mu dace da rahama Allah subhanahu wata'ala ba ta yiwa da guri ba ta yiwa da wasu al'amura sai mun yi da aiki shi ne za mu dace insha Allah ta'ala to haka a takaice dai lallai tafsiri zai fara gudana gudun motar tafsiri zai fara gudana insha Allah ta'ala da gidauniya da ake insha Allah ƙarshen wata zai fara gudana musamman tun juma'a akan nema taimako domin a samu a tattara a fara suna fatan da Allah da za a kusan gidauniyar nan ya zama mun ba da gudunmawa mu yawa gaske dan mu fara Allah ya duba ya ga cewa ya eh, lalle da gaske muke sai ga taimako yana zuwa da yare da cikin sauki insha Allah wa tsara da farala Allah da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala da Allah da za a gidauniya ina neman alfarma ga yan uwa don Allah bin ci shi mu bayar da yawa a ranar ka yi so da wasu abubuwa naka daidai gwargwado wanda ke gani kana dama ba ta ainihin ka takura kanka ba daidai gwargwado yanayin da Allah ya baka kana da yawa ka bayar da yawa wanda bai da yawa ya bayar abin da Allah subhanahu ta'ala ya bashi sannan kuma a gurguje akwai ah, kamar gurup da muke da shi gaskiyar magana wannan gurup din a shekarar da ya gabata wajen kafin corona ya ba da gudunmuwa ɗari bisa ɗari wanda shine karfin daukan tafsirin amma a wannan shekara tsakani da Allah banda Allah ya ce rike mu ya ka wasu bayan Allah sun ba da gudunmuwa gaskiya da an samu matsala a tafsirin wancan shekara da ya gabata abinda wa'annan group suka hada dubu ɗari biyar da wani abu kuma daga nan karatun da ake dinnan da kuma yadda muka nemi alfarma ga yan uwa su ba da gudunmuwa amma sai gashi shekaran nan su wai da su ba da gudunmuwan nan sai shi ɗan ɗan ba da gudunmawa a kai kowa sai dan zuke abinda aka samu naira dubu hamsin da wani abu da Allah baya aka ci ko gaba aka ci bayan aka ci sai dan ya dai tasiri amma Allah ya kawo su bayan Allah sun ke kishi sai Allah ya sanya aka samu aka gudanar da su amma da dan ta wannan ne gaskiya an samu Allah suna kira ga wannan gurbin gaskiya ba ya mutu wani Allah bai kishi don Allah mu ba da gudunmuwa mu habbako shi da Allah da mara rabiu jiya ya mu magana dangane abin da ya shafi shi wani gurbin namu an samu matsala gaskiya an samu kuskure na kishin wani wancan kara amma da Allah wanda suka sassana cin gurbin nan yana kiran su don Allah su ba da gudunmawa don Allah su yaƙi shaidan duk wani abu da kusanta da ke zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wallahi shaidan baya san shi duk wani abu da ta samu rahama Allah shaidan baya su domin ya san matsayin shi a Allah subhanahu wata'ala ba shi ba rahama Allah kuma ya fito a gaban Allah ya faɗa sai ya zo mu daga bagare shi sai ya zo baya gare mu sai ya zo hagu da dama duk zai fatar da mu kan mu samu ainihin tsira ga Allah subhanahu wataala kuma Allah ya gama dan inna shaytan lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa inna ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabi sa'ir burin shaitan fatan shaitan a alfaharin shaitan ya samu dandurori ya samu jagorori ya samu biya wan za su sabuta ga tare to kuma duk abin da zai sanya mu samu rahama Allah yana gaba da shi yana kiyaye da shi da Allah mai yafi shi da yawa wannan gurufin yana nan kuma za mu kira suna yan wa akwai sunan shi a wurin sunan su a sunan shi a wurin mu musamman yana wurin mara rafi insha Allah don da ya ji an kira shi don Allah don girman Allah ya tsaya tsayin da ke bada gudunmuwa kamar yadda ya bada gudunmuwa don Allah Allah sai ya mu dace Allah ya mana muwafaka dan tabaita da fara ce hukuma ne yanzu kafin a zo ki daure insha Allah Allah bada da ku taimakawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh